shigo in doga mota kin yi magana a taimaka maki a baki mota <laughs> ya haƙuri eh, kada a ce na yi gori kin yi magana a taimaka maki a baki mota eh. ga shi dai na bada motar nan ina ta bada motoci ina ta bada motoci yau ma ga shi na kawo ta gida ya zaki eh a taimaka a kula da mota na faɗa da fulatanci na faɗa da mota sai da ga kowace jama'a su tagin ɗinka ana tagin ce ka bani mota sannan ka ba da mota to ga mota nan mota nan mai tsada ce kai ka ce ban zaɓo ta nake na ce ita nake so ba wani mai tsada kun rabu kenan kai da ita sai dai bakin <laughs> kai da ita sai dai ɗani ban mu to sosai mun ta gani haska mun kina wani abin nan kawai taki ba ka ɗauka ka san ba ka gaya mun na ba na ba Aisha Humaira Na ga gimbiyar mata ta arewa ke dai Aisha Humaira Wanda ya ce wai san ki kawai aje shi Aisha Humaira Na je katifa da